وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan masallaci na juma'a masjidul ijaba da ke makera hanwa a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya a wannan rana ta juma'a ashirin da bakwai ga watan zulhijja bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara hudu, wanda ya dace da ɗaya ga watan goma sha ɗaya shekara ta goma sha uku. kamar yadda imam a sheikh muhammad basir ya sanar maudu'in da ake son a gabatar da nasiha a kan shi shine mu'ujiza mafi girma ajiya da gobe ajiya da yau da kuma gobe ina rokon Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon isar da sakon yadda za a fahimta ko ya man gamdakatar wajen faɗin daidai ya kuma amfanar da mu da abubuwan da za a faɗi sanannen abu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafi annabawa da manzanni da mu'ujizozi don bayyanar da gaskiyar da'awarsu misali an sanar da annabi adam alaihi salam sunaye a daidai lokacin da mala'iku ke zaton ba shi da wani fifiko a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a suratul baqara aya ta Allah ta'ala ya ce wa'allama Adam al'asma'a kullaha sun ma'arabahun alal mala'ika faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin kuma Allah ya sanar da Adamu sunaye gaba ɗaya sa'annan ya jirar da su ga mala'iku ya ce ku bani labarin waɗannan sunayen in kun kasance masu gaskiya cikin da da'awarku ta cewa mai ya sa za a kawo wani a doron ƙasa wanda zai zubar da jini ya saba wa Allah alhali su suka fi cancanta da kowane abu tunda suna tsarkake Allah suna yin tasbihi gare shi to sai aka ba annabi adamu wannan mu'ujiza ta sanin sunayen da ba su sani ba wannan yasa suka miƙa wuya suka yarda cewa lallai wannan mutumin da za a halitta a kuma sa shi a doron ƙasa babba ne a wajen Allah kuma ya isa kuma ya cancanta haka na annabi salih lokacin da aka aiko shi ga mutanen shi samuda ya ce masu su bauta wa Allah shi kadai ba su da wani abokin ba su da abin bauta bis cancanta sai Allah sun jayayya da shi suka kuma nemi to inda gaske ne ya zo musu da wata aya wata alama wata mu'ujiza da za ta sa su yarda su miƙa wuya su jawo a suratul araf aya ta 73 Allah ta'ala ya bamu labarin haka Allah ta'ala ya ce wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم آية قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمصوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Allah ta'ala ya ce mun aikawa samudawa dan uwansu salihu ya ce ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da wanda ya cancanta a bauta masa sai shi hakika bayanai na gaskiya sun zo muku daga ubangijinku idan kuna neman aya tunda kun ce a kawo mu'jiza wata aya da za ta sa to ga taguwa macen raƙuma ta zama aya alama ishara mu'jiza a gare ku ku yadda ku gangata cewa domin wannan raƙumar annabi salihu da ya roki Allah ya gaya wa Allah abinda mutanen suka ce sai Allah ta'ala sai ya aiko da wannan taguwa kawai ga falalan dutse tsauni katon dutse kawai sai ga taguwa ta hudu ta keto ta fito ba su taba ganin irin wannan ba ba su san da irin wannan ba to annabi salu ya ce musu fazaruwa ku bar wannan raƙumar kar ku kashe ta ta kun fi ardillah ta ci a cikin ƙasa daga cikin abubuwan da Allah yake tsarawa da ƙasa wala ta masu habisu kar ku shafe ta kar ku taba ta ta hanyar cutarwa fa azabun alim in kuka haka azaba mai radadi za ta same ku zai zama an bashi taguwa a matsayin mu'jiza annabi Musa an bashi mu'jizozi daban-daban amma daga cikin mu'jizozin akwai abubuwan da Allah ya ambata a suratul araf aya ta 104 zuwa 108 Allah ta'ala ya ce wa Musa ya fir'auna inni rasulun min rabbil alamin Haƙiƙun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq qad jitukum bi bayyinati min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين الله تبارك وتعالى يجي ina ba mu labari a harshen annabi Musa cewa annabi Musa ya ce wa fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni ubangiji ni manzo ne daga ubangijin halitta akan lallai kar in faɗi wani abu game da Allah sai gaskiya hakika na zo muku bi bayyinati min rabbikum da hujjoji daga ku, fa arsil ma'iya bani isra'il da haka ka saki banu isra'il da ka kama ka tsare ka rike ka ban su tare da ni mu tafi inda za mu sai fir'auna ya ce in kunta ji ita bi aya in kana jin ka zo da wata alama da za ta sa mu gaskata mu yarda mu mika wuya fa'ti biha in kunta min as-sadiqin ka zo da ita in dai kai kana cikin masu gaskiya fa alqa asa sai annabi Musa ya jefar da sandar da ke hannun shi fa idza hiya subanun mubin sai ga wannan sanda ta zama fu'ubanun macijiya mubi a bayyana ga tana tafiya tana daga kai da baya kamar yadda maciji ke yi wanda za a yada hu hannunsa na riga yana ciro hannunsa fa iza ya bai ulin naziri sai ya zama haske ga shi ya bayyana ga masu kallo hasken da ya fi na tocila sabuwa da aka sa mata batir sabu haka annabi ibrahim Allah ta'ala ya bashi mu'jiza domin ya sa wuta ta zame masa sanyi sanyin da kuma ba mai cutarwa ba sanyi mai aminci a lokacin da aka jefa ya cikin wuta kamar yadda ya zo cikin suratul anbiya aya ta 68 zuwa aya ta 70 Wani Allah ta baraka wa ta'ala bayan abin da ya faru ya faru da kuma kan mutanen annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim ya sassare su ya kakkarya su bayan sun fahimci cewa shi ya kalu har riku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا kaidan كيدا فجعلناهم الأخسرين sai suka ce ku kona shi don ku taimaki allolinku inda ku son ku aikata abin zai allolin allolinku ne aka jefa annabi ibrahim cikin wuta ya kamata ya kone a yadda suke zato Allah ya ce sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zamanto sanyi sanyi na iya da mutum to amma kuma sai a kara da wasalaman kuma da aminci saboda haka ba sanyi ne mai cutarwa ba zafin da ya zama babu ya zama cikin aminci shi annabi ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi gare shi makirci cutarwa faj'alnahu al-akhsarin sai muka mai da su muka sanya su daga cikin masu su ne masu hasara annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ba shi mu'ujizozi masu yawan gaske daga cikin manya-manyan mu'ujizozin da aka ba shi Allah ta'ala ya ambata mana a suratu Ali Imran aya ta 49 inda Allah ta'ala ya ba mu labari a harshen annabi Isa ya ce anni qad jitukum bi ayati min rabbikum anni akhluqu lakum min tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubrigu al-akma wal abrasa وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين النبي عيسى يتي مسلم نازو مكو دا آية نازو مكو دا آية daga ubangijinku ni dan nan zan halitta muku abin da yake kaman tsuntsu siffar tsuntsu daga tuko daga tabo daga kasa daga yunku fa anfuqu fihi bayan na yi wannan abin da zan suranta in tsara shi in kwaba in haɗa shi kamar tsuntsu da taɓo ko yunku sai kuma in yi huri cikinsa fa ya kuna tsairan bi iznillah sai ya zama tsuntsun gaske amma da izinin Allah wa ubriul akmaha wal abrasa kuma ina warkar da al wanda aka haife shi da makanta wal abrasa da mai kuturtar da ke zubar da ruwa wanda su ita ce nau'in kuturta mafi tsanani wawuyin mauta kuma in rayar da matacce in kira shi da sunan shi ya tashi daga kabari duk bi izinin Allah da izinin Allah wawuna ma ta kulun, wa ma tadakhirun duk abin da ke gidanku na daga abinci in ba ku labarin abubuwan abinci da kuke ci wanda kuka ci yau da wanda muka ɓoye sai baɗi duk ba ku labarinsu duk gaba ɗaya da izinin Allah inna fi zalika la ayatan lakum lalle cikin abubuwan da zan ambata muku din nan ko na ambata muku to ya kamata ya zama aya gare ku mu'jiza gare ku da za ku muyi wuya gare ta in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani to kamar da Allah ta'ala ya karfafi annabawa da manzannin da suka gabatar nau'o'in mu'jizozi don tabbatar da gaskiyar da'awarsu da gajiyar da waɗanda suka ta su haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mu'ujizozi masu yawa alkur'ani shine mafi girman mu'ujizar da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma alkur'ani shine aya mafi girma kuma mu'ujiza mafi gajiyarwa wadda aka karfafi manzanci manzancin shi da ita lokacin da shawa suka ce falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun kamar yadda zo cikin suratul anbiya aya ta biyar wai suka ce shi muhammadu da yake da'awar annabta to ya zo mana da wata aya kamar yadda aka aiko manzannin da suka zo kafin shi inda da gaske yake kuma a suratul ankabut aya ta hamsin suka ƙara da cewa kamar da Allah ya ba mu labari wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi sun ji me yasa ba a saukar da ayoyi a saukar mashi da ayoyi mu'jizozi daga ubangijin shi ba kamar da aka saukar wa Musa kamar da aka saukar wa Isa da sauransu me yasa ba a yi mashi haka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa da kanshi ya umarci manzon shi ba su labari ya gaya musu qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaykum Allah ta'ala ce ka ce musu ai dukkan ayoyi da kuke gani waɗanda suka zo a bayan da waɗanda ba zo ba ai dai a wajen Allah suke ni dai kawai mai gargadi ne kuma gargadi na mabayyani Allah ya ƙara cewa awa awalam yakfihim wai mushin bai ishe su a matsayin aya ba bai ishe su mu'jiza ba anna anzalna alaykal kitaba cewa mu mun saukar maka da littafi alqur'ani kenan yutla alaihim ana karanta musu amma suna kauda kai Allah ta'ala sai ba mu labarin cewa ai suna neman mu'jiza mafi girma mu'jiza mafi gajiyarwa mu'jiza mafi tsada mu'jiza mafi bayyana da shahara to ƙur'anin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ita ce wannan mu'jiza ne aka nuna musu cewa babu wata aya babu wata mu'jiza da ta kai alƙur'anin da ke gabansu wanda ake karanta musu amma suke kau da kai suke karyatawa kenan ƙur'ani da nassin ƙur'anin shine mu'jiza mafi girma aya mafi girma da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkurani ya bibici dukkan mu'jizozin da aka tabbatar wa annabawa babu wata mu'ujiza da aka ba wani annabi tun daga annabi nuhu da aka yi ruwan tufana shi ya tsira daga ruwan kowa ya halaka da shi don da suka yi mani shi ne kadai suka tsira wanda wanda ana daukar ta a matsayin mu'ujizar shi tun daga annabi nuhu a cikin manzanni ko ka ce tun daga annabi adamu tun da annabi ne shi ma da aka sanar da shi sunayen da mala'iku ba sani ba har zuwa annabi isa babu wanda aka ba shi mu'ujiza irin ta alkur'ani kai ba wai su ba shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba shi mu'ujizozi fiye da ɗari amma gaba ɗaya babu mu'ujizar da aka ba shi kamar alkur'ani kasancewar alkur'ani mu'jiza ce ta har abada wanda ya gagari duniya baki da alkur'ani ya keɓanta da abubuwa masu yawa waɗanda ba a san su ba kuma ba a taɓa jin su ba kuma ya zamanto sun dace da da da yanzu da kuma nan gaba wannan ya sa alkur'ani ya zamanto mu'jiza mafi girma a can baya da yanzu da kuma nan gaba a da da yanzu da kuma nan gaba kuma daga lokacin da aka saukar da alkur'ani shari'o'in da suka gabata gaba ɗaya duk sun yanke baki ɗaya alkur'ani littafi ne da ya kunshi shirya da haske da rahama da waraka yana kunshi da labarin al'ummomin da suka gabace mu da abubuwan da za su zo a bayan mu. da hukunce-hukuncen da ke tsakaninmu littafi ne da ya yi bayani na gaskiya kuma ya kunshi hikima da wa'azi da hujjoji mabayyana da ambato na dindindin kuma shi ne mafi kyawun zance wanda babu irin shi ba kuma za a yi kamar shi ba a suratun nahal aya ta 89 da suratun isra aya ta 9 da suratun yunus aya ta 57 da suratu zumar aya ta da 23 Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin wannan alkur'ani a matsayin shi na bayani da gaskiya wanda ya kunshi hikima da wa'azi da hujjoji mabayyana da ambato na dindindin kuma shi ne mafi kyawun zance wanda babu zance yin shi alkur'ani littafi ne da yawa kanshi shaidar asali cewa shi dan asali ne shi ba fake bane ba jabu bane ya zo cikin suratu yunus aya ta bakwai fadin Allah ta'ala wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil alamin Allah ta'ala ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah wannan qur'anin bai kasance zai yi a kirkire shi ba Kuma bayan Allah ya zama wani ya kirkiro shi ba Allah ba bai yiwa walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi ƙur'ani gaskatawa ce ga abubuwan da aka saukar kafin shi wanda ke da alaƙa da tauhidi da bayanin wuta da aljanna da imani da sauransu wa tafsilal kitabi kuma rarrafewa ne na dukkan bayanai na littafi da ya gabata wanda yake shi larai ba fihi babu kokwanto cikin shi min rabbil alamin daga Allah ne ubangijin halitta littafi ne da ya tabbatarwa kansa da mu'ujizar kanshi cewa shi mu'ujiza ce kuma ya kalubalanci wanda duk yake da shakku ko kokonto game da shi a suratul isra aya ta 88 Allah Ta baraka wata ala ya ce قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كجي إذا دا متن دا الجن za su yi tarayya su taimake keniya a kan su zo da wani abu kwatankwacin alkur'ani su zo da kwatankwacin irin wannan alkur'anin la ya tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashin su zai taimaki sashin? ba za su iya zuwa da kamar qur'ani ba to tunda an kore ba za su iya zuwa kamar qur'ani ba ai abin ya girma qur'anin nan mai surori 114 wanda aka ɗauki tsawon shekara 20 da ‘yan kai ana saukar da shi ai ya yi masu girma ba za su iya ba saboda haka sai Allah ya tausaya masu, ya ma sassauta masu cewa to in ba za su iya kama alkur'ani gaba ɗaya shi ba su zo da abin da bai kai kama alkur'ani ba sai aka rangwanta aka ce zo da kamar surori goma irin na alkur'ani kuma surorin nan ba ma ayyana ba tsawon su ko irin na bakara ne ko ko tsawon su ko da irin na wal asr ne ko kuma irin na wati ko irin na inna anzalnahu fi lailatul qadr ko ga gajarta ko bai tsawo ba iyakance ba surorin surori guda goma kawai a suratu hud aya ta goma sha uku zuwa aya ta goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am yaquluna naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithli muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin فإن لم يستجيبوا an nama أنما أنزل بعلم الله Allah ta'ala ce ko cewa suke an kirkiri ƙur'ani ne wai ya kirkiri ƙur'ani Muhammadu shi ya kirkiro Qur'ani to ka ce fatu bi ashar ku zo da surori goma ko da wasu iri muftarayatin wanda kuma ko kirkira wada umani sabatu min dunillah kuma ku kira wanda kuka za ku iya kira koma bayan Allah don ya ba da shaida ko kuma ya taimaka muku ku zo da kwatankwacin surori goma na alkur'ani in kuntum sadiki na inda kun kasance masu gaskiya Allah ta fa'in limasa jubu idan ba su amsa maku ba wannan kalubalen ko ba su amsa kiran da kuka yi musu na addini na imani ba fa'alamu to ku dai ku sani ku masu imani annama unzila bi ilmin Allah hakika an saukar da alkur'ani ne da ilimin Allah Allah ne saukar da shi kamar da surori goma sun masu yawa ba za su iya ba saboda haka sai aka sake ragewa aka ce su zo da sura ko da wace iri ko mai gajarta ko kankanta sura kwara daya a suratul yunus aya ta bakwai zuwa aya ta takwas Allah baraka wa ta'ala ya ce ko aya ta takwas ɗin kawai Allah ta'ala ya ce an am yaquluna tara qul fatu bi suratin mithli wada'u man istata'tum min dunillah in kuntun sadiqin wai ko suke ya kirkiro qur'ani shi muhammadun nan annabin namu sallallahu alaihi wa sallama kul to ce musu ya muhammad fa'tu bi suratin misli ku zo da wata sura irin ta alqur'ani irin ta alqur'ani mai tsari mai komai da komai wa da umman istatu min dunillah kuma ku kira wanda duk za ku iya kira koma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin da'awar da kuke ta cewa ƙur'ani ƙirƙiro shi aka to sai zaman to sun kasa to tun da sun kasa su kawo sura ɗaya kama alƙur'ani irin ta alƙur'ani sun kasa kawo ƙur'ani gaba ɗaya sun kasa kawo surori goma irin na alƙur'ani sun kasa kawo sura ɗaya irin ta alƙur'ani sai aka sassauta su zo da ko koda menene wanda ya ɗanyi yi kama ba lallai zama irin ba a kama da na alƙur'ani saboda haka a suratul bakara aya ta 23 zuwa aya ta 24 Allah tabaraka wata'ala zai ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin daga ƙur'ani ka cokam zuwa surori goma irin na alƙur'ani zuwa sura ɗaya irin ta alƙur'ani to za ka ce ku zo da wani abu sura guda sai aka ce min misli aka shigar da min don ano tabi'iriya cewa ko da sashi ne ba wai irin wancan ba duk sauran cewa ake mislihi mislihi bi suratin misli nan ko sai aka ce min misli dan a nuna ba sai ya zama da siyakin da nizamin da fasahar da balagar da rau'a din da komai da komai zama ne ba ba dole haka ba a samu ko da wani bangare ko balagar ko fasahar ko nazamin ko siyakin ko in ko in jami ko wani dai bangare daga cikin abubuwan da Qur'ani ya shahara da shi sau kudin ne menene rashin tanakuli ko da meye sura guda wadda take da wasu bangarori na sifat na ayoyin alkur'ani to amma sai zan ba za su iya ba Allah sai ka jadda su gaba daya da wannan mujiza mafi girma Allah ce fa in lam taf'alu in ko ba ku yi ba walan taf'alu to dama ba za ku taba iya yi ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara da haka ku ji tsoron wuta wadda take makamashinta mutane ne da duwatsu o iddat lil kafirin da aka tanade ta ga kafirai Allah ya tsare mu daga wuta alkur'ani littafi ne da bai kunshi tukka da warwara ba kuma barna ba ta shigowa alkur'ani ta kowace fuska a suratul nisa aya ta 82 Allah tabaraka ala ya ce afala yatadabbaruna alkur'an walau kana mini inda ghayrillah lawajadu fi ikhtilafan kaseera shin ba za su yi tadabburi su tunani cikin al'amarin alkur'ani ba idan da daga wani Allah ƙur'ani yake Aida sun samu saɓani mai yawa cikin shi amma akwai saɓani babu kuma a suratul fussilat aya ta 42 Allah ta'ala ce la ya'tihi al-bazilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid qur'anin nan la ya'tihi al-bazilu barna bata zuwa mashi min bayni yadayhi ta gaba wala min khalfihi hakanan ta baya tanzilu min hakimin hamid domin saukarwa ce daga hakimin wanda ya fi kowa hikima Allah kenan hamidin abin gojewa yawwa waɗannan ayoyi na nuna cewa tabbas tabbas alkur'ani mu'jiza ce wadda babu kamarta mu'jiza ce mafi girma mu'jiza ce wadda take ba a ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamarta bayan wannan yan uwa alkur'ani littafi ne da yake da sunaye guda biyar yake kuma da siffofi fiye da hamsin daga cikin waɗannan sunaye ko kuma sunayen guda biyar kamar yadda mafi yawan malamai daga baya-baya suka ta hakiki akwai alkur'an sunan shi ne shi da kansa ya raɗa ma kanshi sunan alkur'an ya gaya ma kowa cewa shi sunan shi alkur'an a suratul bakara a 185 da suratul isra aya ta tara da suratul namli aya ta shida suratul kasas aya ta 85 suratul kaf aya ta ɗaya da suratul kamar aya ta 22 duk zamu ga inda aka ambaci littafin da suna alkur'an akwai wasu masu rurin ko ayoyin suna na biyu wanda ya shahara da shi alkitabu hakan ya zo cikin suratul baqara aya ta biyu zalikal kitabu la raiba fi da suratul kafi aya ta daya alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba ina da sunayen shi al-furqan al kamar da ya zo cikin suratul ali imran aya ta hudu wa anzalna wa anzala al haka nan a suratul furqan din aya ta daya allazi nazzala al-furqana ala abdi li yakuna lil alamin nazira yana daga sunayensa az-zikru ya zo cikin suratul hijir aya ta tara da suratul nahl aya ta 44 yana daga sunayen shi an-nur kamar da ya zo cikin nisa aya 174 da araf aya ta 157 da tagabun aya ta 8 duk waɗannan sun tabbata a matsayin sunaye na alkur'ani to banda waɗannan sunayen alkur'ani na da sifofi masu yawan gaske waɗanda waɗansu malaman sun sa su a cikin sunaye sai za mu ga wasu littafan za a ce alkur'ani na da sunaye ashirin da kaza wasu ce arba'in da kaza wasu ce casa'in da kaza amma duk sifofi ne a magana mafi ƙarfi da malamai suke ta hakikinta badaruddin azzarkashi a cikin littafinsa al-burhan fi ulumin qur'an ya ambaci sunaye hamsin da biyar na al-qur'ani amma mafi yawa sifofi ne haka na ashaf majduddin muhammad ibn yaqub al-fayruza abadi a littafinsa basairu zawi tamyiz fi lata'if al-kitab aziz ya ambaci sunaye casa'in da uku na alkur'ani bayan shi a sheikh salih ibn ibrahim al a littafinsa al bayan fi asma'il qur'an ya kawo sunaye arba'in da shida sai dai kamar da na ambata mafi yawan waɗannan sunaye dukkansu siffofi ne na alkur'ani ba wai ainihin sunaye ɗin ba don haka ne mu muka takaita akan waɗancan guda biyar wanda muke ganin malaman da suka karkata gare su sun fi dalili mai karfi wallahu alam alkurani yana da mu'jizozi abubuwan da ke tabbatar da shi kanshi ƙur'ani a matsayin mu'jiza na da yawan gaske jalaluddin suyuti yayo nakali a cikin littafin al-itqan fi ulum daga ibn suraka يتي اختلف أهل العلم في وجه إجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر لإشاره يتي malamai sun game da abubuwan da ke tabbatar da cewa Alƙur'ani mu'jiza abubuwan da ya sa ake ɗaukar alkur'ani mu'jiza malamai sun yi safani sun ambaci fuskoki da yawan gaske ya ce kuma duk abin da suka fahimta suka faɗi hikimatu hikima ce wa sawabun kuma gaskiya ne ya ce amma duk da sun faɗi da yawa to ba su ma kawo yanki ɗaya daga cikin yanki ɗaya bisa ɗari ba don ya ce ashar isha, ko ushur mi'ishar a raba shi gida goma kashi daya a kasa gida goma a ɗauki daya, ko kashi daya bisa dari ke. ya ce ba su kawo kashi daya, bisa ɗari ushur min ushur mi'ishari ba su kawo ushiri wato ushiri daga cikin mi'ishar ɗinsa a ɗauki Ƙur'ani, hikimomin ko kuma mu'jizozin abinda ke nuna mu'jizozin a kasa gida goma a ɗauki kashi ɗaya a kasa goma a ɗauki ɗaya a ba ma'ana ba su faɗi ɗaya bisa ɗari na abin da ke tabbatar da mu'jizan Alƙur'ani ba daga cikin manya-manyan fuskoki da malamai suka ambata da ke nuna mu'ujizar Alƙur'ani, akwai fuskoki guda bakwai fuska ta farko balaga da fasaha irin wanda laraba ba su taba ganin irinsa ba ba su taba jin irin shi ba shi yasa cikin ƙudan shawa wasu masu hankali daga cikinsu masu sassauci da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ai mahaukaci ne ai makaryaci ne ai wani ke koyar da shi sai su suka ce a su sun saurari maganar da manzon Allah ke karantawa sun tabbatar da cewa ba maganar mutum ne, kuma sun tabbatar da cewa ba mahaukaci ne, kuma su sun san ba makareci ne, kuma su sun san cewa ba mai sihiri ne. sun tabbatar da cewa abin da yake karanta ba su taba jin irin shi ba to menene suka ce kawai shi ne mutum ne da ya zo yana ƙoƙarin raba su da 'ya'yansu ya hana mutane bautan allolinsu ya haɗa saɓani tsakanin ɗa da uba ya nuna tsakanin mai gida da bawan shi abu ɗaya ne kawai shi kawai laifin shi kenan amma abin da yake karanta sun tabbatar da cewa ƙarya ne ma a ce wai ba gaskiya ba domin yana da zauku yana da zauku yana da rau irin wanda ba a taba jin shi ba ba a taba gani ba kuma shi yasa har yau duk wanda yake karanta alkur'ani sai ya ji shi kamar yau aka saukar da shi dan ya shatar duk wanda ya ji ana karatun qur'ani ko ya dauka ya karanta da kanshi bai taba karantawa ba a da sai ya dauka ya karanta sai ji kamar yanzu aka saukar da shi duk wanda yake ya san ka'idodi ya san larabci yana da fasahar magana ya karanta ka'idodi na balaga in ya karanta ƙur'ani sai ga an kure shi don bai taba ganin irin wannan ba shi za su kansu larabawan da suka ga uwan bari sai suka dawo duk kusan misalai da za su buga a balaga da misalai da za su buga a kawa'id nawiya sai zamanto da ayoyin Alƙur'ani suka buga domin makuran nahu kenan makuran balaga kenan makuran falsafan magana kenan makwaran duk wani abu da za a yi magana a wajen zance da tsarawa da iya daidaita shi makwaransa alkur'ani wannan na daga abubuwan da ke tabbatar da mu'jizar alkur'ani misali a suratul qur aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqina su zo da labari magana zance irin na alkur'ani in dai da gaske suke faɗi cewa ƙur'ani inna ma ku bashar su zo da kutan kuta alƙur'ani wani zance wata magana mai daɗin ji mai daɗin karanta mai daɗin sauraro irin alƙur'ani abu na biyu da ke nuna mujiza alƙur'ani rashin saɓani a cikin shi a suratun nisa a 82 Allah Ta baraka wata ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira su ba za su yi tunani su yi nazari su tadabburi cikin alqur'ani ba inda daga wajen wani Allah yake da sun samu saɓani mai yawa a cikin shi abu na uku da ke tabbatar da mujizar alkur'ani shi alkur'ani wanda ya zo yana karanta shi yana ilmantar da mutane shi yana isar da saƙon da ke cikin shi shi bai taɓa koyon karatu wajen wani malami ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'aminu billahi wa rasuli annabiyil ummi ku imani da Allah da manzan shi wannan annabin da bai iya rubutu da karatu ba duk wanda ka ce mashi ummi zaki kai mashi amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wa yabo ne saboda yana daga abin da ke ƙara tabbatar da annabcin shi a matsayin shi na ummi ba halin tabi farfesa gida da ya rubuta ba mahaunin ummi ummiya ko ba ka ba shafe jahilci goge jahilci a goge shi a koya ma za ka rubutu da karatu saboda suka ne a ce maka ummi unletter da turanci ba ka iya rubutu da karatu ba amma a hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bone هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم to kasancewar shi ummi dalili ne da ke ƙara tabbatar da mu'jizar alkur'ani Allah ta'ala ce kullau sha Allah ma talautuhu alaikum wala adarakum bi fa kallabistu fikum umran min qabli afala taqilun kace musu inda Allah ya so ai ba zan karanta alkurani gare ku ba ba ma zan sanar da ku shi ba to ai na zauna shekaru masu yawa a cikin ku ba na karatu ba na rubutu ai kun sani ai kun sani ban yi karatu wajen kowa ba ban koyi rubutu wajen kowa ba inda Allah ya so ba zan karanta muku ba ma zan sanar da ku shi ba a shekenan Allah ne ya so ya sanar da ku afala ta kilon ko ba za ku hankalta ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فكذا شيء كان كرن تولي للتافي بكا في القرآن بكا إيه ربوتو باكا ربوتا قومي دعننك نداما إندا كان كراتو كان ربوتو كا في القرآن لارتاب المبطلون داما برنتا سيسي شكو سيتو كودي وتهكما تي ya samu wata dama ya zauna ya tsara wannan littafin ko wanda daga cikin littafan da ya samu ne mu ba mu same su ba ya zo ya fito da shi na nuna mana to ban yi karatu ba ban yi rubutu ba ban taba sanin wani abu ba na ilimi ai inda an san wani abu irin wannan to sai a yi shakku saboda haka abu na uku da ke tabbatar da mujizar alkur'ani shine wanda ya zo da shi aka saukar mashi yake karantawa ko ya karantar da shi bai taba koyan karatu wajen kowa ba abu na hudu alkurani littafi ne da ya tattaro dukkan abin da mutum yake bukata a dukkan bangarori na rayuwar shi Gyara ruhi yadda zai kyautata alaƙa da Allah mahalicci ibada yadda zai ba da zakkan gaɓuɓɓa ya ba da zakkan dukiya ya ba da zakkar lokaci da Allah ya hore mashi a matsayin nema mu'amala yadda zai morewa rayuwa a bangaren tattalin arziki ne a abin da ya shafi tsarin gudanarwar mulki ne tsarin siyasa ne da shugabanci abin da ya shafi zamantakewa ne fahimtar halayya ɗan adam ne sanin sararin samaniya da ƙasa da ruwa ne abin da ya shafi kere-kere kimiyya da fasaha ne duk ƙur'ani ya zo da abin da ɗan adam ke buƙatar sa baki ɗaya shi yasa ƙur'ani ya zama mu'jiza mafi girma a da da yanzu da kuma nan gaba a lokacin da aka yi kwamfuta ko kafin kwamfuta da aka yi jirgin sama a kwamfuta ta riga jirgin sama lokacin da aka yi jirgin sama ana ganin in dai technology ne na wani abu da zai ɗaga an ƙure a bayan gama wannan sai aka da aka gane ai qur'ani yayi isharar da teknolojin jirgin sama tuntuni tuntuni an yi wannan magana gashi na an yi magana a suratul mulk yadda Allah ya siffanta ko ya ba da bayani game da tsuntsaye da ke tashi sama in sun tashi sama kuma su make bakabukansu ba za su cigaba da fibulawa ba kuma su cigaba tafiya shu kulun da shawo kulun da shirwa da wasu manya-manyan tsuntsaye idan suka yi sama-sama-sama can suka yi gudu sai su daina gudu kawai sai ga a lokacin da suke tafiya sha da karfin gaske bayan sun gama fulawa mai jirgin zama yake ba haka bane da jirgin sama zai tashi a guje in ya gama tashi bayan tayarsa ta koma ta makale wannan fukafukai sun daidaitu a sama shikenan a lokacin zai fara cilla gudu akwai jirgin da yake yin tafiya a sararin samaniya tafiyar da kwatankwacin gudun a ƙasa a duk awa ɗaya ana maganan kilomita 900 kilomita 900 zuwa kilomita 950 a za ka iya gane wannan cikin sauki yanzu idan jirgin tashi a airport nan nan kaduna zuwa lagos ba awa ɗaya da minti goma sha biyar ke ba karamin jirgi ne fa sabin jiri sabin ko ma bambodiya ɗan karami bambodiya ke ko kambodiya ɗan karamin jirgi to ina ga sabin 6 sabin ko 777 wanda in zai zo najeriya misali daga wata ƙasa kamar ko cairo ko jidda ko addis ababa ko dai wata ƙasa kamar irin wannan jiragen in kamar egypt iya ne ko ethiopian iya ko saudiya in zai sauka abuja tun ana saura kusan awa daya zai fara yau kasa saboda gudun da yake in ba haka ba zai zai wuce bayan an gama kura a dakan birge dan adam a duniya ta hanyar kero jirgi ƙur'ani shi fiye da shekara 1400 ya riga gama bayan. ku dubi kwamfuta ba kawai wai kai rubutu a buga ba ba kawai a ɗauki littafi a saka ba a'a za ka yi amfani da kwamfuta ka yi magana za ka yi amfani da kwamfuta ka aika saƙo za ka yi amfani da kwamfuta ka hango mutum gashi a can wata ƙasa yana magana ga ka kana nan zaune a cikin masallacin da kana kallon shi da wannan ɗan ƙaramin kwamfuta na laptop shi yana can wata ƙasa ni ina nan ina magana da na kunna wannan abin in dai na hada abubuwan da ya kamata in hada shi ma ya kunna tashi a can wannan abin da nake yi wannan lakcin da yake gabatarwa yana jin sauti na yana kuma ganin hotuna to amma duk sai da gama wannan sai qur'ani cikin ayoyi ba masu yawa ba sai ya gama bayani a bangaren likitanci aka zo a gama kula a daka aka yi magana akan ƙwaƙwalwa, aka yi magana akan zuciya aka yi magana akan ido ne gani gululun ne shi ne ganin ko hasken ne shi ne ganin ko ko ne gani domin da yawa za ka ga mutum idan shi gulugulu a buɗe amma ba gani a da sai a ce an jefe shi kila glaucoma ne kawai ba a sani ba duk sai da a gama wannan gaba ɗaya sai ga Qur'ani bai ya gama bayani yana nuna cewa ai ganin dama ba wai gululin idan bane duk abin da ba zai baka dama ka fahimci gaskiya ba yana nuna kai makaho ne a hakika ko da a fili kana gani duk wani bangare ilimin tattalin arziki yadda za a tsara gudanarwar dukiya da komai da komai ƙur'ani ya yi bayani tun da ya dace da da ya dace da yanzu nan gaba ma zai dace bankin duniya world bank da kuma bankin ko kuma tsarin da ke duba gudanarwar dukiyar duniya da ba da tallafi ga duniya imf bayan duk sun gama gaba ɗaya abubuwansu ne suka gano cewa tabarbarin arziki ta duniya da ta auku a shekara ta 2007 global financial meltdown sai a gano cewa duk bankuna da cibiyoyin hada-hadar dukiya waɗanda suke amfani da karantarwar shari'a ba sa mu'amala da ruba su ne kafafe da bankunan da ba su sosai ba waɗancan kuma sai a gano mu'amala da ruba da suka yi ita ta ja musu bala'i saboda haka duk wani abu da za a ga an zo da shi sai kurani ya dace da lokacin shi shi yasa Allah tabaraka wa ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin abu na biyar da ke nuna mu'jiza alqur'ani daɗin sauraron shi daɗin karanta shi zau da ake samu in ana karanta shi ko ake sauraron shi duk tsawon shekarun nan bai tsufa ba yanzu akwai littafai da dama waɗanda aka koya mana a firamare waɗanda yanzu ko karanta su ban sani saboda na sun gundure ni kai ba su ba waɗanda ma na duba na karanta lokacin da ke karatun doktora duk wasu ma ba in ba ya zama dole ba ba ma na so in duba in gama in kalle su ma duk na sun gundure ni ba wani abu wanda nake ganin wani abu ne da zan ji daɗi amma ƙura'ani fa akwai wanda aka taba jin ya ce ya gundira da karanta alkur'ani sannan duk wata mushkila da ta damu mutum duk wata mushkila wanda ke cikin damuwa in ya karanta alkurani sai ya samu waraka wanda ke rashin lafiya sai ya samu waraka wanda ke cikin talauci sai ya ji ba talaucin ma bai damai ba wanda aka bata mai rai in ya karanta alkur'ani sai ya ga babu matsala koma kamar ma sai ya huce komai ba ce mai mai kowace mushkila in karanta ke shikenan zai ka samu rakata abu na shida da ke nuna mutunar Alƙur'ani, Alƙur'ani ya zo da wasu ɓangarori na ilimi waɗanda a lokacin da aka saukar da shi alƙurani waɗannan ɓangarori na ilimi ba a san su ba ba a ma yadda da su ba kwata-kwata a duniya don ba a taɓa tsammanin za a kai gare su ba amma sai aka waye gari an zo lokaci ya yi ƙur'anin ya tabbata abin da ya faɗi na ilimin ilimi ne abin da ya faɗi na ilimin ilimi ne misali abin da ya shafi sararin samaniya abin da ya shafi halittun ruwa abin da ya shafi yanayin ƙasa abin da ya shafi fuluk ko aflak duk ƙur'ani ya zo da su a wancan lokaci ba a yadda da su ba ba a san su ba za ka ba a matsan mani ba ta san wuri da ya zo wa mutane cewa zai yi a ce akwai wannan amma ana nan ana nan sai ga ilimi ya zo yau da gobe ilimi ya tabbatar da wannan ana tunanin an kago wani abu da ga yi tun da makuran ya zo da shi a lokacin da ƙur'ani ya zo da bayanin halittar ɗan adam mani ne sai ya zama gudan jini sai ya zama tsoka ba haka zo su sosu muminin ba mutane ba su yadda ba suna ganin wannan khayal ne wannan wata magana ce wadda ba gaskiya ba amma bayan shekara dubu sai ilimi na bincike sai ya zo yana tilkawo cewa ya an zo an gano cewa lallai ga yadda dan adam yake ga mani ga kaza ga kaza ga kaza za ka ce shekara dubu ɗaya da ya zo da wannan wasu dalilin musulunta suke nan morris bukayin babban masani ne na kimiyyar ɗan adam da kuma harkar kimiyya gaba ɗaya lokacin da ya buƙaci ya yi bincike ta hanyar mukarana tsakanin littafin bible da alkur'ani ya dubi kimiyya ta zamani ya rubuta a littafin shi da faransanci ne wanda aka fassara da turanci zuwa da kuma larabci ya ce lokacin da ya ɗauki alkur'ani ya fara bibiya don ya nuna maka shi ba musulmi ba ne a lokacin da ya rubutu sunan littafin yadda aka fassara turanci the Quran the Bible and science bai fara kawo Qur'ani ba babu ya fara kawa ai da bible da quran and science babu ya fara kawa kafin qur'ani saboda haka da ya ce da ya fara duban qur'ani sai ya ga tun daga fatiha bakar zuwa nasu bai ga wani abu kwara daya da ke cikin qur'ani da ya saba wa kimiyya zamani ba ce amma da ya dauki bible tun daga littafin farko genesis farawa yace daga ne fara ganin dukka da warwara tsakanin abin da ke ciki da kuma hakikanin abin da ke faruwa a duniya wannan ne sanadiyar musuluntan morris bukai abu na bakwai da ke tabbatar da mujizar alkur'ani ba da labari da ya yi game da abubuwan da suke a ɓoye gaibu ya ba da labari gaibi ta bangarori biyu bangaren farko abubuwan da suka faru kafin shi irin abubuwan da ba yadda za a san su saboda waɗanda ake ba labarin nan a wancan lokaci ba su yi zamani ba lokacin da abin ya auku iyaye da kakanni ba san wannan abin ya faru balle su gaya masu irin abin da ake ce kunni ya girma kaka to babu wannan amma ƙura ne zo da shi misali abin da ya faru da maryam na zara annabi isa da kuma yadda aka yi ba ya zamanto waye zai rike maryam ita kanta maryam din wa zai rike ta lokacin da aka haife ta wa ma zai rike ta har ya zama zakari ya rike ta ko to wannan labarin duk faɗin makka duk duniya a wannan lokaci ba wanda ke da wannan labarin saboda yana daga cikin da ka'ikul akhbari in an ce ta yi fita ba tare da miji ba labari ne mai girma za a iya sani ko ba ka ba abu ne mai sauki ko ba ka ba amma a iya sanin ita kanta waye ne ta waye rike ta ba kowa zai san wannan ba saboda baya daga cikin manya-manyan maganganu da za a yada ba wani abin mamaki bane da wani ya rike ta amma abin mamaki ne ta haihu ba da ba ba miji saboda haka yaɗuwarsa a duniya zai sauke amma wancan na daga cikin da ka'ikul akhbar wanda ba kowa zai sani ba sai Qur'ani ya zo da shi misali Allah ta'ala ce zalika min an anba'il ghaibi nuhi ilayk wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladayhim id yaqulu sai waɗannan labarai na abubuwan da suka faru a baya da babu wata hanyar da za a bi a san su in ba wahayi ba ƙur'ani ya zo da su birjik ɓangare na biyu na labarin gaibi shi ne abubuwan da za su zo nan gaba waɗanda ba wanda ke tasawurinsu ba wanda yake tsammanin zai yi su auku ƙur'ani ya ce za su auku kuma suka zo suka auku misali a wannan lokaci da aka sauka da alƙur'ani duk duniya duk duniya babu wata masarauta babu wata ƙasa babu wani tsarin mulki mai ƙarfi kamar na romawa su ne a gaba a wajen civilization habara wannan cewa rayuwar duniya sun kafa kowa mulki da sojoji so ba wanda yake tunanin ma zai yi a wayan gari wani abu ya same shi ranar nasu balle a ce a yi nasara a kansu amma kuma Allah ta'ala ya saukar a cikin Qur'ani Qur'ani ne mai bana ba labarin za a fa'arin jaye su za a ci su da yaki za a kwace mulkin su banda wannan mutanen makka ba su taɓa tasawuri muhammadin da suka kora wai zai dawo maka ba balle har ya dawo a matsayin wani abu ƙur'ani ya bada da labarin zai shiga makkan kuma lafiya lau salin alin cikin aminci a karɗe makkan suna ji suna gani kuma kuma abin ya zo ya auku Allah ta'ala ya ce game da mutanen Rum gulibatun Rum fi adnal ard wa hum min ba'd galabihim فيغلبون كما الله تعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين معلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كما جاء بن يعوب wannan yan uwa ke cewa alkur'ani mujiza ce ta da da yanzu da nan gaba mujiza ce mafi girma mafi rinjayarwa mafi gajiyarwa fiye da kowace irin mujiza da aka taba jin labarinka ko aka santa ko aka karanta ta ko aka tabbatar da ita mu saboda yanayin lokaci da kuma kasancewar ba a fara muhazara da wuri ba zan ɗan kara sauri cikin tafiyar abu na gaba shine matsayin alkur'ani alkur'ani na da matsayi kware da gaske matsayi mai girma matsayin da babu kamar shi domin na farko dai gefen alkur'ani ɗaya na hannun Allah gefen shi ɗaya kuma na hannun mutane kuma mutane ba za su bata ba matukar sun yi riko da alkur'ani wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi abin da za a ce matsayin shi ya kai ga gefen shi ɗaya na hannun Allah gefen shi ɗaya na hannun mutane wannan abu ba karami bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kamar yadda al-Bazzar ya rawaito abshiru fa inna hadha al-qur'ana tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تذلوا بعده أبدا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku yi bishara Lallai ku sani wannan alqur'anin da kuke gani gefen shi daya na hannun Allah gefen shi na Allah shi ya saukar da shi ya kuma lamunci cewa zai tsare shi kage na hannun Allah kenan saukarwa da lamun cewa na tsaro yana hannun Allah ko kuma geman shi na hannunku gashi a hannunku kuna karantawa ku aikin shi da haka ba ta masa ku bi ku riko da alƙur'ani fa kum lan taliku domin ba za ku taba halaka ba walan zillu ba za ku taba bata ba ba da ku abadan in dai kun rike alƙur'ani har abada abu na biyu da ke nuna matsayin alƙur'ani shine alƙur'ani shi ne babban abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasu cigaban shi fala ya ce na tambayi abdullah ibn abi aufa Allah yarda da shi na ce shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasu ciko kafin ya bar duniya sai ya ce mun bai ba sai na ce ma'ana yana nufin ya bar wasu ci na wa zai jagorance shi wa zai shugabance shi kafin ya bar duniya sai ce a sai na ce a? to idan bai bar wasu ci irin wannan ba to menene aka rubuta wa mutane da yawon shi ko ko me aka umarci mutane da su da shi a matsayin wasiya sai Abdullahi ibn Abi Awfa ya ce ausa bi kitabillah yayi ci game da littafin Allah a lokacin da aka yi hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rububin sa yayi magana mai karfi mai girma game da alqur'ani abu na uku jagorantar da alqur'ani na kai mutum aljanna duk wanda ya jagorantar da alqur'ani ya sa alqur'ani ya zama jagora gare shi to qur'ani zai mai jagoranci zuwa ga aljanna ibnu hibban ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce alquran shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu khalfahu khalfa barihi saqahu ila an-nar ma'aki sallallahu alaihi wasallama ya ce alqur'ani mai ceto ne ma'ana zai ceto kuma abin ba ceton a ranar kiyama wa bahil zai yi jayayya a ranar kiyama zai jayayya akan wane bai karanta ni ba ko ya karanta bai aiki da ni ba ko kuma wane ya karanta ya aiki da ni zai jayayya bai karanta a kiyama musaddaku kuma abin gaskata ne don abin da ya faɗi game da kai ko ni za a yi ta man ja'alahu amamahu wanda duk ya sa qur'ani gaba gare shi ya zama ya sanya shi a gaba ya mai jagoranci qadahu ila janna sai ya tuka shi ya mai jagoranci zuwa aljanna wa man ja'alahu khalfa ba'ri wanda ko sa alqur'ani a baya yayi watsi da qur'ani shi kawai tunaninsa duniya tunanin shi tsarin da wani ya zo da shi tunanin shi constitution ne tunanin shi waɗansu dokoki da tsare-tsare da suka yi karo da na qur'ani shi yake so ya bi bisa zaɓin shi ba dan ya zama dole ba ba dan ya zalla lura gare shi ba ka ila nar qur'ani sai izake shi ya kora shi kamar yadda mai kiwon shanu yake kora dabbobinsa kamar yadda mai kiwon awaki ko raƙuma ke kora su kaga ba dabbobin yake musu bai shi ba gaba yake wucewa su bi ba a shi ne yake baya yana tura su har da duka to haka ƙur'ani zai tura mutum ya ingiza ke shi zuwa wuta Allah ya sani abu na hudu da ke nuna matsayi alkur'ani ƙur'ani an ba da izinin a kyautata murya a daɗaɗa murya a rangaɗa murya wajen karanta shi shi kaɗai ne aka yi wannan abu maza Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ce ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin yataganna bil qur'an Allah bai ba da izinin wani abu ba irin yadda ya ba da izini ga annabi ya kera muryarsa ya kera murya ya kyautata murya wajen karanta alkurani al'imam muslim ya rubuce hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yuta yau malki ya mace bil qur'an wa Kano ya kanu na bihi fi duniya taqadumuhu suratul baqara wa al imran tuhajjan an sahibihima za a zo da alqur'ani ranar kiyama da waɗanda suka yi aiki da alqur'ani a nan duniya suratul baqara da al imran sune a gaba za su zo su ta jayayya su ta jayayya har sai sun kare mai karanta su sai sun ba da kariya ga wanda yake karanta ƙur'ani yake aiki da shi alkur'ani na da falala masu yawan gaske yana daga abin da ke wani falala alkur'ani cewa shi kur'ani na daga cikin abubuwa biyu da ya halasta a yi gibba wato kai burin kai ma ina ma ka samu abin da wane ke da shi wanda asali hasada ce shari'a ta hana amma akwai abubuwa biyu da aka yi da su a iya yin gibba a kan su yasa su ba a kiran hasada sai da ce gibba kai burin kai ma ka samu don ka yi irin wannan ƙura'ani na cikinsu a cikin hadisin la hasada illa fi sunatai, hasada bai halatta ta halatta ba bai a yadda a yi hasada ba sai cikin abubuwa biyu mutumin da Allah ya bashi ilimin ƙura'ani yana karanta dare da rana yana aiki da abin da ke ciki kai burin kai ma Allah ya baka ilimi don kai wannan sai mutumin da Allah ya ba dukiya ta halal yana ciyar da ita dare da rana kai ma kai burin Allah ya baka dukiya don ka ciyar ta alkur'ani ya fi abin da ke cikin duniya da alheri gaba daya kamar da ya zo cikin wani hadisi na al'imam muslim daga uku ba ibn amir al-juhan karanta harafi ɗaya na alkur'ani na jawo lada goma kun san wannan hadisin mashahuri in aka ce alif lamim ba na nufin harafi ɗaya bane alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne saboda haka alif an samu harufa uku in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin haruffa ɗaya bayan ɗaya alifun lamun ha'un mimun dal lamun lamun ha'un ra'un ba'un alifun lamun mimun ainun alif lamun mimun ya'un nunu kowanne harafi ne in ka ce bismillahir rahmanir rahim akwai haruffa sha tara sau goma ladan ka ɗari da tasa'in kuma Allah na linka ya rubanya har zuwa 700 ka kowane harafi haka ya zo cikin wani hadisi da shawar albani ya inganta cikin sayul jami mai lamba 6,469 karanta alkur'ani daga mushafi ka karanta shi a mushafi ka buɗe mushafin ƙur'ani ka karanta na jawo soyayyar Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo shawar albani ya fitar a cikin sayul jami hadisin 1289 cewa wanda duk yake san ya so Allah ya so manzon Allah to ya karanta alkur'ani daga musafi natsuwa da rahama na sauka lokacin da ake karanta alkur'ani kamar yadda kuka san hadisin da mashhuri na imamu muslim wanda ke cikin arba'un da cewa wasu mutane ba za su haɗu cikin wani ɗaki daga ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna darasin shi a tsakaninsu face natsuwa ta sauka gare su rama ta lullube su mala'iku su ba su kariya su kuma abota alkur'ani wanda suka karanta kur'ani suka haddace ko kuma ba su haddace ba amma suna karanta suna aiki da shi su ma manyan mutane ne suna da farala mai yawan gaske domin su ne mutanen Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya inganta ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah yana da ma'abotan shi yana da ma'abota ahalin shi a cikin mutane ta haka ce ya Allah su wane ne sai ce su ne makaranta alkur'ani su ne ahalin layi wa khasatu su ne ahalin layi ahalin Allah kuma su ne keɓantattu zaɓaɓɓun a wajen Allah ma'abota ƙur'ani za su samu ceton alkur'ani haka hadisi ya zo cikin sayi muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكرنت القرآن دنزي زي زوينا من شيتو كما كرنت شي القرآن هنا تقدر جمع أبو تنشي كما يدى حديث إمام مسلم يزور الله هنا تقع وصمتاني mutane da wannan littafin ya daga darajarsu ya daga matsayinsu wasu kuma ya kaskantar da su girmama ma'abota alkur'ani na daga girmama Allah kamar yadda hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga girmama Allah girmama tsoho mai furfura da makarancin alkur'ani wanda baya wuce gona da iri yana gulowi wajen qur'ani kuma baya tsayawa can baya yana tsaka tsaki da kuma shugaba mai adalci yana daga girmama Allah girmama wa'annan so mai burbura da makaranta alkur'ani da shugaba adali makaranta alkur'ani za a sa musu kambe da tufafin karamci a ranar kiyama haka hadisi ya zo ƙur'ani zai zo gaban Allah ya ce ya Allah wannan bawa ya yi karatu wannan bawa na na shi bacci ka tufatar da shi a mashi ado sai a sa kambe na karamci ƙurani ƙara ce Allah ka ƙara mashi sai a sa mai tufafi na ado na karamci sai ƙurani ce ya Allah ka yadda da shi sai a ce kai ji karatu sai ya fara karatu sai a ce kana karanta ƙurani kana ƙara ɗaukakan daraja kana karanta ƙurani kana ƙara ɗaukakan daraja darajar ka za ta tsaya inda karatun ka yi tsaya <laughs> ma bauta ƙurani sune mafi alkhairin mutane kamar da hadisi ya zo khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama gwargwadon da abinda mutum ya mallaka na qur'ani gurgudan daukaka darajar sa aljanna kamar da al imam abu dawud da tirmidhi suka wato kai makaranta alqur'ani su ne suka dace da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama al imam tirmidhi ya rawaito daga abdullahi abba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani kabari ya shiga ya je wajen wani kabari da dare aka haska mashi wannan kabarin sai ya je wajen kusa da kabarin ya ce lokaci wato an je an je kabarin da dare za a rufe mutumin ko kuma an rufe shi ba a gaya mashi ba sai aka kai shi sai ya je aka haska mashi wurin kabarin ya tsaya a gefen kabarin yace rahimakallahu in kunta la'awahan talla'an lil Allah ji kanka lalle ka kasance la'awa mai yawan kuka don tsoron Allah ko mai yawan damuwa mai yawan tunani game da lamarin Allah ya rika kuka yana wato numfarfashin irin na damuwar rai saboda tsoron Allah kuma ga ka talla'an lil mai yawan karanta al ashe makaranta alƙur'ani sun shiga cikin wannan addu'a matukar sun yi aiki da shi Allah ta'ala ya buga misali ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan misali game da ma'abota Qur'ani da zama da su da kuma wanda yake mumini mai karanta Qur'ani da muminin da bai karanta Qur'ani da munafikin da ke karanta Qur'ani da kuma munafikin da bai karanta al haka nan duk mutumin da ya karantar da wani alkur'ani matukar ana karanta wannan aya to yana samun lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya tabbata wanda shawar albani ya kawo cikin suna sahiha hadisin 1335 ya ce man allama ayatan min kitabillahi azza wa jal kana lahu thawabuha ma tuliyat matukar ana karanta wannan aya to zai samu wannan lada ta karanta alkur'ani sai ƙarshe yan uwa akwai yadda musulmi ya kamata ya yi mu'amala da alƙur'ani a matsayin ƙur'ani na mu'ujizar da babu irin ta mu'ujiza mafi girma a da can da yanzu da nan gaba an ruwaito dan khabbab ibn al-arad radiyallahu anhu cewa ya ce wa wani mutum takarrab ila Allah ma stata'ta wa alam annaka lan tatakarraba bi shay'in huwa ahabbu ilayhi min kalami ka kusanci Allah gwargwadon ikonka amma ka sani ba za ka kusanci Allah da wani abu da Allah ya fi so fiye da Qur'ani ba saboda haka babu abin da za mu kusanci Allah da shi kama alkur'ani mu dage yan uwa mu yi ƙoƙari, mu karanta Qur'ani mu koye shi mu kuma yi aiki da shi wannan shine abin da zai ja mana dalili na alkur'ani ya jagorance mu ya shugabance mu ya yi mana jagoranci saboda mun sa shi a gaba idan ba mu karanta ƙur'ani ba ko ko mu karanta ƙur'ani ba mu aiki da shi ba sai a wayi gari ƙur'ani zai rika kora mu yana ingiza mu har kuma ya kai inda dukkan mu ba mu fata mu ci saboda haka mu ji tsoron Allah mu karanta ƙur'ani mu aiki da abin da ke cikin sa mu siffantu da sifofin da ƙur'ani ya ambata na mu mu aiki da hukunce-hukuncen shi mu riko da dokokin shi mu kiyaye umarni da hannun shi bari da yi da ke cikin alkur'ani mai da alkur'ani tsarin rayuwarmu kundin mulkinmu kundin gudanar da rayuwarmu ma'akomanmu marji'inmu a cikin komai da za mu yi a wannan rayuwa gwargwada iko amma haka ba zai yi ba har sai mun koye shi haka ba zai yi ba har sai mun san shi mun san abin da ya kunsa mun san abubuwan da ke cikin shi bai yiwa mai aiki da shi ba mu san abin da ke ciki ba saboda haka mu daure mu dage mu koyi alkur'ani mu aiki da abin da ke cikinsa mu koyi alkur'ani mu zau kunce-kuncen shi mu karanta mu karantar da shi mu kira zuwa ga abin da ke cikin shi ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya azurta mu da karanta alkur'ani da aiki da abin da ke cikin shi kamar yadda wani yake cewa wanda shine abin da zan da shi na karshe yake cewa yana mai siffanta mabota ƙur'ani da kuma abin da ya kamata su yi wanda ni da kuɗin nan ya kamata a ce duk mun shiga cikin ma'abota ƙur'ani muna karanta shi kuma muna aiki da shi yake cewa ahalul ƙur'ani a immatun bihi muktada ahalul suluki ila rizal jabbari lakin alaihim an yaqumu billadhi fihi min al-mashru'i lil abrari صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار وتورؤ وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرد واجتناب محارم واجتناب محارم وإدامة الحمد والأذكار يا حامل القرآن إن تكو هكذا فلك العناء بفوز عقب الدار ومتى أضاعت وجوده لم تنتبه بوروفه وسكنت دار Ya ce ma abota su sune fa shugabanni cikin al'umma da su ne masu son hanyar gaskiya ke koyi don su ko su kai ga samun yardan Allah aljabbaru to sai dai ma abota qur'ani su sani ba wajibi ne su tsayu da abin da qur'ani ya ƙunsa na shari'o'i ga waɗanda suke masu da'a ga Allah zamanto masu gaskiya masu yin komai don Allah masu kyautata ibada masu kiyamun laili masu azumi da rana masu tsantseni ba su fada wa shubha balle haram masu kamun kai masu gudun duniya masu kamewa daga saban Allah da zina da sauransu masu kamanceceniya da mutanen kirki magabata da na zamani masu riko da addini masu kamewa daga dukkan sabo masu rikon amana masu nisantar munanan da biyu masu yin farilla duk abin da yake farilla ce Allah ya wajabta da kuma nisantar da abubuwan da Allah ya haramta masu dawwama cikin godiyar Allah da yin Ya ce ya kai ma abocin Qur'ani in dai ka zamanto kamar haka to lallai kam ana maka madalla ana maka murna na abubuwan da zai faru gare ka domin za ka samu babban rabo a lahira shine aljanna Ya ce amma duk lokacin da ka tozarta hukunce-hukunce da dokoki da ke cikin alkur'ani to don ka karanta kur'ani ba zai amfane ka ba a ƙarshe ba za ka zauna ne a cikin gida na halaka na nadama na takaici wato gidan wuta Allah ya tsare wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh